sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Alhamis, biyar ga watan Afrilu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Aisha ba makanan labarai. kasashen afirka sun buƙaci gwamnatin china su daina cin zarafin 'yan afirka da ke china shugaban kasar isra'ila ya bukaci 'yan majalisar kasar su zaɓo sabon firaminista kafin ƙarshen wa'adin lokacin da aka gindaya sannan tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda aka saba yi a kowace shekara a sanadiyar cutar coronavirus To a cikin shirin namu na yau yanzu haka dai an samu ƙarin mutane 407 masu ɗauke da cutar coronavirus a Najeriya bayan ƙarin mutane 34 mafi yawa da aka samu a rana guda. Sannan kuma za ku ji inda masu moran tallafin gwamnati na 'yan fawa ke korafi akan rashin biyan su. Aisha Sule kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar imel. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniya. jakadun kasashen afirka da dama sun rubuta wa ma'aikatar harkokin wajen cana wasiƙa a makon da ya gabata suna kiran su da su dakatar da yin amfani da karfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin 'yan afirka a ranar asabar ne ma'aikatar harkokin wajen cana ta buƙaci jakadan cana ya mika korafin gwamnatin ƙasar ghana ga hukumomin cana sai dai ma'aikatar harkokin wajen cana ta faɗa a ranar ta litinin cewa ba ta nuna wa 'yan kasashen waje wariya wani matashi ɗalibi ɗan shekaru goma sha tara ɗan asalin ƙasar ivory coast wanda ya nemi fafaka a ƙarƙashin gada ɗauke da 'yar jakarsa ya yi ta ƙoƙarin kiran mutanen da ya sani a china ɗalibin ya ce ya je garin guangzhou na kudancin ƙasar a makon da ya gabata bayan da ya kammala killace kansa a wani gari a lokacin ɗaukar mataki akan coronavirus da wasu ƙasashen afirka da dama da kuma 'yan afirka a guangzhou suka ce ana musu rashin adalci da ake auna su ya bayyana cewa ya je china don ya koyi harshen kasar amma kuma jami'ar da ya je sun rufe saboda cutar coronavirus ya ce otal da dama da yanayin masauki suka ki karbarsa amma a ranar litini ya ce ya samu wani guda daya a yau alhamis shugaban kasar isra'ila ruben rivlin ya ɗaurawa majalisar kasar alhaki tare da zaɓo sabon firaminista bayan da lokacin sabon wa'adin da aka jima na ɓangarorin biyu suka kasa kafa gwamnati 'yan majalisar suna da makonni uku don su cimma matsaya ko haɗarin tura isra'ila zaɓe zagaye na hudu isra'ila ta gudanar da zaɓuka uku da ba a yi nasara ba a cikin shekara ɗaya ba tare da wata jam'iyya ta yi nasarar samun rinjaye ba kowane lokaci yunkurin kafa gwamnati da firayim minista benjamin netanyahu da babban abokin adawarsa bayan zaben a lokuta daban don kafa gwamnatin haɗin gwiwa sun gaza shugabannin biyu suna aiki akan yiwuwar yarjejeniyar raba iko kana sun ce za su ci gaba da tattaunawa a yau alhamis bayan sun kasa cimma wa'adi a tsakar daren jiya laraba sai dai sun ba da labarin samun ci gaba sosai a farkon wannan makon tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan afrilu don tunawa da ranar da tanganyika da zanzibar suka dunkule suka zama tanzania yayin da adadin masu ɗauke da coronavirus yake daɗa ƙaruwa a ƙasar Firaminista Kasim Majaliwa ya ce an ɗage bikin a sanadiyar annobar coronavirus. Majaliwa ya ce shugaba John Magufuli zai karkata kuɗin da aka ware don bikin da yawansu ya kai dalar Amurka dubu biyu da sha bakwai wajen yakar coronavirus a ƙasar. a halin da ake ciki kuma wa'adin kwanaki talatin da gwamnati ta sanya na rufe daga kananan makarantu zuwa jami'a zai kare gobe juma'a adadin waɗanda suka harbu da coronavirus a tanzania a jiya laraba ya kai 53 an kuma samu ƙarin mutum hudu da suka kamu kana an ba da rahoton mutuwar mutane uku to madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin yanzu haka dai an samu ƙarin mutane 407 masu ɗauke da cutar coronavirus a nigeria bayan ƙarin mutane 34 mafi yawa da aka samu a rana guda haka kuma jihar kano ta bi sahun jihar katsina wajen samun wanda ya rasu sakamakon kamuwa da cutar a arewacin nigeria wakilinmu na lagos baban gida jibrin na ɗauke da ƙarin bayani a sanarwar da cibiyar dakile cutuka masu yaduwa ta fitar da nuna cewa sabbin alkalman masu dauke da wannan cuta an same su ne a jihohi biyar wato lagos kano katsina da delta da kuma jihar naija kididdigan da ya nuna cewa jihar lagos na da sabbin masu dauke da cutar goma sha takwas sai kano da ta samu goma sha biyu katsina na da biyu a yanda jihar naija da delta suka samu karin da daya sabon alkalman da aka fitar dai shine mafi girma tun da aka fara samun rahotannin masu dauke da cutar ta coronavirus a Najeriya abinda kuma ake danganta da sabbin matakai da hukumar lafiya suka dauka na tantancewa tare kuma da gudanar da bincike akan mutanen da suke dauke da wannan cuta. Yanzu haka dai yawan waɗanda suka warke sakamakon kama da wannan cuta sun kai 128 ashirin da kuma mutane goma sha biyu suka rasu yanzu dai sabbin kididdiga ko alkalma da ake da su ya nuna cewa jihar Legas na da mutane 232 da ke dauke da wannan cuta sai birnin tare tarayyar najeriya abuja mai 58 da takwas sai jihar osun mai ashirin jihar edo na da sha biyar oyo na da sha ɗaya sai ogun ke makwabtaka da lagos na da tara katsina na da bakwai bauchi kaduna da akwa ibom suna da shida a yanda jihohin kwara delta na da hurhudu a yanda ondo ke da uku sai enugu niger Ekiti rivers su yanzu suna da bibiyu sai jihar benue da anambra da ke da guda daya a ganar da 'yan kwamitin karta kwana da shugaban kasa ya kafa domin bibiyan wannan cuta dai babban jami'in cibiyar hana dakile cutuka masu yaduwa dr chikwe ehekwezu ya bayyana cewa an samu inganci wajen gudanar da bincike akan 'yan najeriya domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a inda ake gudanar da irin wannan bincike akan akalla mutane dubu uku a duk rana yanzu da ya ce cibiyar ta fi mai da hankali ne akan jihohin lagos da kuma birnin tarayyar najeriya abuja kasancewar su sansanoni ko yankunan da aka fi yawan masu dauke da wannan cuta a bangaren sa ministan lafiyar najeriya dr osage henry ya yi kira ga 'yan najeriya da su guji nuna wariya ga masu dauke da wannan cuta ko kuma waɗanda suka warke yana mai cewa yanayi ne da kowane ɗan najeriya ko bil'adama zai iya samun kansa a ciki ka yanzu dai ana ci gaba da samun jihohi da ke ɗaukar matakan rufe al'ummominsu a gidajensu domin kiyayewa da kuma ɗaukar rigakafin kamuwa da wannan cuta dokwaya 'yan najeriya musamman mazauna birnin lagos suka ji da wannan doka assalamu alaikum sunana alhaji ado shi Abu dan sudu wannan abu akwai matsatsi wanda talakawa za su shiga halin karanka da halin ni'yasu domin kashi goma cikin ɗari a al'ummar najeriya su ne ma'aikatan gwamnati sauran mutum in kowa yana bige-bige ne domin ya ga ya ciyar da kansa da iyalansa kowa yana zaman kansa ne wanda gaskiya mutane suna cikin matsatsi tun kafin wannan lokacin lallai idan ah, ba hatara ba idan corona virus ta kashe mutane ba to lallai in ba Allah yake ba kuma yunwa da ainihin hawa jini zai kashe al'umma. Baron Gijibrin murya Amurka daga Najeriya. Madalla a gaida baban gida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare da tasashen sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya. an ceto a akalla 'yan gudun hijira kabilar rohingya 382 a gabar tekun bangladesh bayan da ruwa ya karkata kwale-kwalen kamun kifi da suka yi cunkoso a ciki jami'an tsaron gabar teku sun ce da yammacin jiya laraba ne suka hango kwale-kwalen kana suka janyo shi bakin teku hoton bidiyo da wani dan jarida ya dauka ya nuna cunkoson mutane galibi mata da kananan yara sun tagayyara lokacin da ake fito da su daga kwale-kwalen ana kyautata zaton daga bangladesh kwale-kwalen ya taso akan hanyarsa zuwa malaysia amma aka hana su wucewa a sanadiyar tsoraran matakan da aka dauka akan iyakar kasar saboda annobar coronavirus wani daga cikin jami'an kwana-kwanan ya ce tsawon watanni biyu kenan jirgin ke kan ruwa kana fasinjojin jirgin suna matukar jin yunwa yan rohingya sun kai miliyan ɗaya da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira cikin matsi a kudancin bangladesh akasarin su sun tsallako daga myanmar ne don gudun zaluncin sojojin kasar tun shekarar 2017 daga ƙarshe shugaban kasar koriya ta kudu kim jong-un bai halarci taro mafi mahimmanci na siyasar kasar ba a jiya laraba wanda kafar yada labaran kasar ta saba yadawa rashin halartar taron nasa abu ne da kasar ba ta saba gani ba a kasar da ake matukar yayada ayyukan da gwamnati take gudanarwa bisa la'akari da rahotannin kafar yada labarai ta kasar kin bai halarci bikin wato kin bai halarci bikin hutun rana da aka gudanar jiya laraba ba wanda ya kasance kewayowar ranar da aka haifi kakansa kuma shugaban kasar na farko kim sun kamar yadda ba a sanin bayanan al'amuran da ke gudana a kasar ba a san takamaiman dalilin da ya sa kim bai halarci taron ba wasu masu sharhi akan al'amura dai sun ce ba zai rasa alaka da batun coronavirus da kasar koriya ta arewa ta ce ta dakile bullarta a kasar king dan shekaru 36 ya bayyana a bainar jama'a na karshe ranar asabar lokacin da ya halarci taron bikin ma'aikatan koriya inda ya kira da addada kaini wajen yakar coronavirus. a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da masu moran tallafin gwamnati ke korafi akan matsalar da aka samu wajen biyan su, ministan da ke kula da sha'anin tallafin Sadiya Umar Faruk ta ce ba dukkansu ne ba za su samu kudaden su sai an tantance waɗanda ya kamata tukunna. wakiliyarmu madida dauda ta hada mana wannan rahoton matasa daga yankuna daban-daban a kasar sun sha korafi akan rashin biyan su 'yan alawus alawus da gwamnatin tarayya ta saba basu wanda tsananin zaman gida na yanzu ya ƙara tunzura su suka koka abdu jingudo na ɗaya daga cikin irin waɗannan matasan shekara ta dubu da sha tara a januwari aka turo min a wannan yan fawa wanda suka ɗauki yan aka kuma posting a watan aka min posting aka tura can goyi idrisa an biya ni january february march april may june wata goma ka biya ni amma daga wata goma sake biya na ba so ina zuwa koyarwa a shingo idrisa shingo idrisa kusa da tumfure gombe state akwai lokan gama gombe state primary school amma wata shida ba biya ni ba watan goma watan sha ɗaya watan goma watan sha biyu watan ɗaya watan biyu yanzu an ci watan hudu wallahi tallahi ba su biya ni ba kuma kullum zuwa nake wannan wurin koyar in dawo. Wannan korafi shine yasa na tuntuɓi ministan agaji Sadiya Umar Faruk da ofishin ta ke kula da biyan alawus alawus na matasan musamman ma a wannan lokaci da kullan cutar coronavirus yake fama a wasu jihohin Najeriya. A farkon fara program din an ce bayan kowane shekara biyu za a yaye su don a samu a ɗauki wasu. Amma da wa'ancan na farkon da ya kamata a ce an yaye su a shekara 2018 ya kamata a yi su kas an fara 2016 ba a samu aka yaye su ba so suna cikin program din har aka zo a zuwa lokacin da aka kirkiri wannan ma'aikata suna batch 2 din su kuma ya kamata a ce wannan shekara july za a yaye su saboda kashi na biyu akwai kashi na farko biyu da kashi na biyu uku. to saboda ba a tsaya aka fitar da takamaiman yadda za a yi da su ba bacin an yaye su shi ne ya kawo wannan na ba a yayin su ba kuma wannan abun ya haifar da eh, illa saboda waɗanda ya kamata kuma a ƙara ɗauka kowace shekara biyu duk shekara biyu dubu ɗari biyar ya kamata a ce an yaye wa'ancan an shigo da wasu dubu ɗari biyu sun ƙaru yanzu zuwa dubu da ashirin din nan an yaya wa'annan dubu ɗari uku an ƙara ɗauka wasu dubu ɗari uku to matsalar da muka samu kanmu cikin ta kenan sai muka ga cewa to wannan abin da za a tsaya a duba ne a fitar da tsari mai kyau wanda in an yaya mutanen nan suna da madogara kuma za su zaɓi fanni daban-daban na inda suke son su riƙe kansu da shi wannan shine abin da muke ta ƙoƙarin mu yi Akalla akwai matasa sama da dubu ɗari biyar da ke moran tallafi da gwamnatin tarayya ke bayarwa a kowane wata. Manufar wannan alawus dai an bullo da shi ne domin ya taimaka wa marasa aikin yin shiga harkan sana'o'i daban-daban kuma maganin zaman kashe wando. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma zan koma gefe guda domin aisha ta sile ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce aisha sule dauke da shirin amin a cikin wannan shirin za ku saurari ci gaban tattaunawa da muka yi da Malam Lawal Adam Giginyu masani akan harkar harhaɗa magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa akan batun complementary and alternative medicine wato magunguna da ake haɗawa daga itatuwa da tsirrai. Malam Lawal Adam Giginyu a makon da ya gabata idan kuna tare da mu ya ɗauko mana tarihi ne da bincike da kuma har haɗa magungunan gargajiya wanda suka yi tasiri a duniya. To ga yadda tattaunawa mu ta kaya. A iya Europe kawai ƙasashen Turai. Magani na gargajiya complementary and alternative medicine ya kai ga yana fitar da kayan maganin gargajiya na pound miliyan 141 a 2004 don kace a united kingdom kuma traditional complementary and alternative medicine shine maganin gargajiya an kai ga yana fitar da kudaden da ake samu a cikin harkar a 2005 a united kingdom an yi hada-hadar pound biliyan wannan shine bayanin da aka samu daga department of health na united kingdom wanda simon mills da sarah boot suka fitar da shi kuma an samu cewar ma'aikata waɗanda suke fito masana maganin gargajiya a united kingdom ana da kusan mutum dubu hamsin wanda suke warkar da kusan mutane miliyan ashirin wanda suke fama da cututtuka aja ki duba faɗin yadda al'amarin yake a ƙasashen ma da suka ci gaba wanda suke takama da zamani da maganin zamani dukiya take fita daga cikin hada-hadar da ake ta bangaren wannan magani. To wani shawara za a ba wa kasashe masu tasowa game da su inganta wannan bincike da kuma har hada magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa. Kawai abin da yake gaban kasashe masu tasowa musamman Afirka inda muke da tsirrai da dabbobi wanda suke dauke da sinadaran waraka wanda ba chemical yanki ba tabbas ba side effect shine gwamnatocin wannan yanki na su mummunan ƙasa Najeriya da arewacin Najeriya a tashi haikan ake kididdige tsirrai a kuma raya ƙoƙarin raya waɗanda suke neman su bace sannan a ci gaba da noman waɗanda suka zama mafi alfano a cikin magani wannan yana da cikin inda duk gwamnati kamata ta zuba kuɗaɗe wannan ta zuba su kuma za ta zai zai haifi mata da riba da yawa sannan lallai a sa masana su tattare bayanai kaga kasashen da suka ci gaba shekara da binne suna da bayanan magunguna a rubuce a kawoma a tsari aikin kwararru mu kwanan ba mu da komai a ƙasa tun ɗaya na taɓa sanin ya yi aiki babba akan magana a maganin gargajiya a munan Profesa Hambali Jinju wanda na halarci wani taro a Nijar domin tunawa da suwarsa ko kuma yi masa girmama shi a lokacin an zo an yi baje koli littattafai da yawa na professor Badajun kuma a lokacin na nemi daga wajen ya'yan sama ko akwai mai kwafin wannan littafin amma ba a samu ya kamata jami'o'i su shigo da sauran masana da su masana tsirrai din a yi a haɗa gwiwa a yi aiki a yi bincike game da ma adadin tsirran da muke da su su wanne ne su dafi wanne ne masu amfani wanne ne abinci wanne ne magani da shawarwari. Malam da me za ka karkare wannan tattaunawan namu? Na san abin da zan karkare da shi kawai shi ne suka kasa shi kan fuska uku. Kwai fuska amfani da irin su rana da ruwa da ƙasa da tsirrai da dabbobi ta hanyar samar da lafiya ko waraka ko waɗanne waɗannan ana amfani da su ta siga daban-daban domin samar da lafiya rana akwai tarafi ɗinta da ake ruwa akwai nashi ƙasa akwai salon da ake na tarafi da ita haka su kansu sarrai ɗin ta bangaren wata waraka ta bangaren abinci haka dabbobi daga kashin su naman su kitson su da su duka ana iya samar da waraka akwai kuma bangare na national for complementary medicine wanda shi yana ana amfani hanyar waraka ce wacce ake amfani dabaru na sarrafa jiki wato ta hanyar yi wa jiki wani abu wanda zai motsar da lafiya ba tare da an sha ba lokaci kuma akan haɗa shan kuma su sarrafa jiki a shi wannan bangare ana akwai irin su akufenca shine allurai nan da ake sassokawa na wanda chinese su suka fi kwarewa a fagen wannan akwai akufreja wanda mammatsa jiki ne da ake wasu wurare ke daddanna wurare ne a controlling din wato wasu kasusuwa da suke ba da ciwo ko jijiya akwai osteopathy da chiropractics da massage akwai kuma bangare na hanyoyin waraka ta hanyar wasu horo na hutar da ruhi da hutar da jiki sarrafa ruhi da jiki domin a sami lafiya ita ma shine a ƙarƙashin wani ake da wani training irin na yoga wanda akwai meditation hanyar tafakuri da ta tadabburi wato tunani a zaunar da mutum a bashi wani irin salon horo na tunani da yadda zai nutsu sai ya ƙarfi akwai deep breathing control shi ma wato hanyar sarrafa numfashi ne da ake yi domin samar na cikin jiki yadda za su iya cututtuka kamar yadda ya kamata akwai hutu na rest kamar mutum ya je ya huta kawai akwai bacci akwai motsa jiki akwai kalar kalotherapy yana amfani da kaloli don bayan da waraka akwai duka wannan hajjar hanyoyi ne na natural gwamnati ta shigo ciki aka zuba kuɗaɗe hanyoyin waraka ne da za a daɗa samarwa masu ƙarfi da za su ba da fa'idoji masu yawa ga lafiya. To saboda irin ci gaba da aka samu wajen harhaɗa magungunan gargajiya daga tsirrai da itatuwa Wakiliyar mu Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa irin wa'annan cibiyoyi na harhaɗa wa'annan magunguna a garin kefi a can jihar Nasarawan Najeriya inda ta kai ziyara eh, ta kuma kuwa tattauna da shugaban cibiyar. Shugaban cibiyar Dr. Adamu Ahmad Bunkau ya ce ya samo ilimin haɗa magunguna daga ƙasashen duniya daban-daban kuma ya gane cewa duk cututtukan da ke duniya suna da magani. Eh to alhamdulillahi abin da muke yi yanzu duk wanda ta ya samu ciwo to ya samu sakaci ne. Shi dama kofan a buɗe take na shiga ciwo. To ƙoƙarinmu yanzu yaya za a yi a rufe ƙofofin ciwon saboda ya zama an toshe hanyar zuwa ma asibiti mu muna so ma inda hali a rage zuwa asibitin nema saboda duk wanda ka ga. yana zuwa asibiti to ya bari jikinsa ya rushe ne shi yasa ya je asibiti to kafin jikinka ya rushe za mu nuna maka abubuwan da za ka yi saboda jikinka ya tsaya da ƙarfinsa kaga mu yadda aka muka fahimci ciwo ba yadda mutane suka fahimci ciwo ba ne yawanci mu abin da aka karantar da mu a ciwo shine duk ɗan adam babu yadda za Allah ya ce ya halicci abubuwa namiji da na mace ne to bayan wannan kuma a halayenmu ma akwai namiji akwai na mace akwai rashin lafiya akwai lafiya akwai bacci akwai farkawa akwai dariya akwai kuka akwai yunwa akwai ƙoshi to shi rashin lafiya an masa mummunan fahimta ne amma shi ma yana cikin layin wa'annan abubuwan amma me yasa aka masa mummunan fahimta abu yake tsorata mutane yanzu saboda kwata-kwata an raba ka da hankalinka abin da za ka ci kana cin abin da zuciyanka yake so ne baka san ma me jikinka yake so ba to idan baka daina cin abin da zuciyanka yake so ba ka nemi abin da jikinka yake so ka fara ci to ba za ka taba rabuwa da rashin lafiya da za ta zama wani kamar masifa ka dinga zuwa asibitoci har su kasa gane ma me ke damu. Daga garin Kefi na leka cibiyar Evangelist Joel Hamajul da Gashaka a garin Lafiya wanda yake gudanar da addu'o'i yake kuma ba da magani musamman wa waɗanda suka samu tabin hankali. Maganin gargajiya tana nan nau'i nau'i ne kamar mu a nan kun kamar ni na je na yi aiki a Cameroon. na yi aiki a Egypt na yi aiki a Iran na ga yadda suke sarrafa magungunansu su shi ya mu ma'ana mukan sarrafa namu kamar can ina wayar da kawunan masu maganin gargajiya a inganta shi maganin da mutum zai sha cokali daya sai a ce mutum ya sha kwano ɗaya ko kofi biyar a lokaci da a'a amma idan aka inganta shi cokali ko rabin cokali ma zai yi aiki a ciki so ilimin nan bai riga ya bayyana sosai ba maganin gargajiya da za a baka ma ba ka san cewa maganin gargajiya ba domin an inganta shi to da ce ba su haɗa kai da masada ba san ai ilimin ba zai zo ba mu da ilimin wannan ku gane lokacin da shi isa almasihu ya zo duniya ya ɗauki luka mai maganin gargajiya luka magani ne na gargajiya yake lokacin ba kwamfuta luka yana aiki da maganin gargajiya ne itatuwa ne zalla ka gani ba da maganin gargajiya wannan gefe ba ba irin maganin gargajiya da mutum zai ɗauki gashin kaza suman nujiya maganin gargajiya duk kowanne itacen da kun gani yana da sunansa yana da jinyan da yake To yadda muka kawo ƙarshen tattaunawa mu kenan akan wannan batu na complementary and uh, alternative medicine idan aka tara mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu amsa tambayoyinku ina kuma tunasar da masu sauraron mu cewa idan za su aiko da wasiƙu da suka danganci wannan shiri su bayyana sunan shirin a farkon su domin sauƙin ganewa saboda yawan wasiƙu da muke karɓa a kulliyomin. A halin yanzu a madadin Malam Lawal Adan Giginyu da Zainab Babaji da kuma Julie Leather Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tusile ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. A gaida Aisha ta sile yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Haruna Daba da Bajoga Aishatu matar Bafa Haruna Bajoga suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sakace bai kamata ƙasar Amurka ta janye ɗallafin da take baiwa hukumar lafiya ta duniya WHO ba. Ganin yadda masana suka ce, tallafin ƙasar Amurka yana taka gagaru gudunmuwa ga ƙasashen duniya. Sai kuma wasiƙar Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau ya ce haƙiƙa cutar coronavirus wata annoba ce wacce take raba zumunta tsakanin al'umma kuma take karya tattalin arziki. Uwa uba take sarwatar da rayukan al'ummar. ya Allah ka magance mana wannan masifar sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga isuhun diyala faki da ke jihar kaduna ya ce assalamu alaikum fiyamsa ya ce hawa cutar coronavirus a jihar kano inda yanzu haka ake da masu ɗauke da cutar akalla ɗaya. tare da mutuwar mutum ɗaya abin firgitawa ne matuƙa. ya allah kai mana maganinta amin summa amin sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga ado salati goma ga annabi rajau ya ce salam biyu hausa ya ce da allah ku tambayar mini gwamnatin jiha ta ta naija cewa tallafin rage radadin cutar covid-19 da tabbayar ta ce a rarraba ma jama'a wai shin masu uwa a gindin murhu ne kawai ta ce a ba koko dai har da mu talakawa domin wallahi ni dai har yanzu ba a bani ko kwayar masara daya ba ganin kuma an ƙargame ni a gida an hana ni fita nemo ma iyali abinci sai kuma sakonmu na karshe fito daga usman shitu mahuta ya ce ya allah muna roƙonka dan daraja fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kama na karshen wannan bala'in na annobar cutar coronavirus da ta zame wa duniya ta garin bakin tulu na gode sashen hausa na murya amurka madalla a gaida Abdulaziz Adili toro Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jakadun kasashen afirka da dama sun rubuta wa ma'aikatar harkokin wajen cana wasiƙa a makon da ya gabata suna kiran su da su dakatar da yin amfani da ƙarfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin 'yan afirka a yau alhamis shugaban kasar isra'ila ruben rivlin ya ɗora wa majalisar kasar alhaki tare da zaɓo sabon firaminista bayan da lokacin sabon wa'adin da aka jima na ɓangarorin biyu suka kasa kafa gwamnati tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan afrilu don tunawa da ranar da tanganyika da zanzibar suka dunkule suka zama tanzania yayin da adadin masu ɗauke da coronavirus yake daɗa ƙaruwa a ƙasar masauraro a nan za mu ɗasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita aisha ma'azu da ta taya na gabatarwa sai Julie Leathers Gresham wacce ta bada umarni da ma injiniyan nama na yau. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe.